Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Kayan za ga mutum ina manomi to na zo ina son na yi noman takin nan nawa zan siye shi na tafi wajen noman 'yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda za ka kai a sarrafa maka kayan wahala. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri a tsakanin iyali. Yau ma Muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kari na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano, da magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. Barin hannun taku ga Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawan. Wai ya zancen biki ne da mata suke yi da sauran abubuwa yanzu yana yiwuwa? Yana yiwuwa. To me yasa ke yiwuwa? Abin da isa ike yiwuwa har idan Allah ya taimaki mace. aka ce yau bikin yatta ya zo tunda na gani a kaina aka ce shekara ɗaya to in dai allah ya rufa mata asiri za ta zo za ka ga allah sa mata albarka a sana'arta da ɗari da kwabo za ka ga maran bikin za ka ji ana kaman ba ita ta yi ba wannan kina magana ne ga waɗanda suke da sana'o'in hannu ko kuma jari da suke da shi kaman wanda baya sana'a mm. to kaman wanda baya sana'a abinda da miji yayi ita ma sai sai ta haƙura kanta takura a kanta hmm. ina ganin in ta takura a kanta wahal da rayuwarta za ta amma in ta tsaya iyayen da Allah ya tsaye da ita ta shi kenan sai ta zauna lafiya wai hajiya tun da kuke mu'amalanta juna akan yanayin nan na ƙasa wai me mata suke faɗa ne a cikin gida gaskiya ana karɓar kebur mata suna shan wahala hmm. ana karɓar kebur ba za ka san mata suna shan wahala ba sai ka je koki gidan hajiya mariya sun za ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'ummar manzan Allah me ke faru a can ka san suna raba biredi eh ana raba biredi tun ana raba ɗaiɗai yanzu mutum ɗaya za a iya raba su su biyu wani namijin ma da nan ido gara safe ya karɓo iyalinsa koko rana amma ina ganin wannan yawanci mutuwar zuciya ne gaskiya in dai namiji ya kai namiji bai dace a ce ya je ya karɓo koko ya zo ya kawo ka fita in ba larura ba ko ka tsufa ma in dai da kwarinka ka tafi Allah zai baka. Dakta Abdulsalam kuna tafid da alkalima. Cewa wannan matsalolin da muke magana iyalai suke fuskanta da kalubale iri-iri hmm. yana da nasaba da rashin aikin yi. Wai ta falsafar ilimi menene rashin aikin ne? To, shi rashin aikin yi ta falsafar ilimi za kuma sannan in ƙara maka Wakil da alhakin samar da aikin yi shi na farko da idan aka ce rashin aikin yi za ka iya ba shi mana ɗayan guda biyu fiye da kaso casa'in da tara na al'ummar najeriya yadda muke kallon rashin aikin yi mu a ilimance ba shi ne rashin aikin yi ba shi rashin aikin yi wani yanayi ne da mutumin da ya cancanta ya cika duk wata ƙa'ida kuma yake ta neman aikin bai samu aikin yin ba kakka ɗauka yanzu don kana da digiri ko masters ko diploma ko nce ga can an ce a kai takardu kana ɗaki a kwance na farko mu gane rashin aikin yi wani yanayi ne da waɗansu mutane wanda suka cancanta suka cika dishaliɗa kuma suke da sha'awa kuma suke ta neman aikin aka ɗau tsawon lokaci ba su samu wannan aikin ba in ka koma ka ɗauki ma'anar da hukumar ƙididdiga wannan national bureau of statistics mm, a najeriya a da can duk mutumin da a sati baya yin aiki na aƙalla awa talatin to akan ce wannan yana cikin waɗanda ba su da aikin yi yanzu baya-baya sai aka mai da shi awa ashirin amma wata uku baya ita yanzu gwamnati ta ce ta fito da sabuwar manhaja duk ɗan najeriyan da a sati kake iya yin aikin awa ɗaya ake biyan ka ko da yanzu ne a ce ka fito titi wani ya ce ɗaukan min da kwan kayan nan ka yi min can wajen a ɗan baka wani abu in dai aka lissafa ya kai tsawon awa ɗaya to sai a ce wannan mutumin ya fita daga cikin waɗanda ba su da aikin yi amma ta bahaushe kawai rashin aikin yi duk sanda aka ce ɗan adam ɗin da yake da cikakkiyar lafiya walau ya je makaranta walau bai je makaranta ba matuƙar ba shi da wani abu da zai dogara da shi wajen biya wa kansa aƙalla mahimman buƙatu guda hudu abincin da za ka ci sitirar da za ka saka mahallin da za ka zauna asibitin da za ka je a duba ka to matuƙar mutum a matsayinka na aƙili mai cikakkiyar lafiya matuƙar gwamnati ba ta yi tanaje-tanajen da ya kamata a ce ta yi ba to kawai za a cewa na ba shi da aikin yi wannan bangare na ɗaya kenan mm. ɓangare na biyu sai ka ce wai shi samar da aikin yi alhakin waye mm. to anan waje yana da kyau mu sani cewa samar da aikin yi ba alhakin gwamnati ne ita kaɗai ba amma fiye da kaso tara na yanayin da ya kamata a samar ayyukan yin su yawaita to abin yana hannun gwamnati yanzu ga misali ga baba ya iya harkar yankan farce da a ce najeriya ƙasa ce da ake da tsari to gwamnati sai ki shigo cikin lamarinsa a zamanantar mai da harkar ya zamanto mai bi ga wani shago da ac kamar yadda muke da ita a nan wajen da nambobin wayarsa da in kana son ya zo gidanka za ka buga mai waya ya zo ya maka aikin ya koma inda yake kaga gwamnati ta samar da yanayi mm-hmm. gwamnati za ta iya cewa yanzu kamar baba je ka banki banki kuna caza kuɗin ruwa kaso 26 shi muna son ku bashi kuɗin ruwan mu ne za mu rika biya kuma mu ne collateral ɗinsa mu ne za mu tsaya mai saboda haka gaba ɗaya yanzu in ka je ƙasa irin kasashe irin su Jamani kaso 70 na al'ummar Jamani ba su da kwalin digiri kuma ba a gwamnati suke cin abinci ba amma gwamnatin ta samar da duk wani yanayi da kake bukata yanzu a ga mutum ina manomi to na zo ina son na yi noman takin nan nawa zan siye shi na tafi wajen noman 'yan ta'adda sun zo sun kama mutum ka noma inda za ka kai a sarrafa maka kayan wahala ba ka da abin da bature ke cewa storage facilities inda rundun adana kayayyakin saboda haka ga baki ɗaya alhakin tabbatar da samar da yanayin wani bangaren ba da aikin ko samar da yadda mutane za su dogara da kansu gaba ɗaya alhakin ya rataya ne a wuyan gwamnatoci da ake da su a Najeriya. Wannan shi abin da zan So za mu ɗora a kai. Um, uh, Mala Abdrauf, gwamnati saboda wannan yanayin da aka samu kai, duk da cewa dakta yanzu da zai mana bayani cewa wannan zancen cire tallafin man fetur nan fa kawai ya ƙara iza wutar yanayin da aka tsinci kai ne amma dai dama su mana zarta sun hango haka za ta faru saboda yadda aka yi tafiyar musamman 'yan shekaru takwas tara da suka gabata um, gwamnati da suka ji koke-koken nan na kufa cewa ba kwa ma samun uh, yadda za ku kai abu bakin salati sai ta ce ta bullo da wani abu da ake cewa palliative wani agaji ne na kayan abinci aka ba gwamnoni kuɗaɗe su sai kayan abinci uh, ko jiya na ji gwamnan kano ya kaddamar da rabo kuma a kwanakin baya ma ya yi irin wannan kamar sati ɗaya biyu baya Malam Abdurrahman kana da bayani an samu tallafin na gwamnatin Kano? <laughs> To sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako mai zuwa inda kuma za ku ji tasiri ko akasin haka na wannan tallafi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani a Jami'ar sa'ada turimi da ke Kano da magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. da madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su.